الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 24 دهدوغ watan الأولى hijira ta babba ɗin babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 28 ga watan 12 shekara 2021 inda muke gabatar da karatun littafin takaitaccen tarihin rayuwar shehu usmanu daga wannan masallaci na dan fodiyo cikin wannan gari a namu na kaduna daga wannan unguwa ta sanosi wanda suke riƙe da littafi a hannunsu wannan shine darasi ko majalisi na goma sha bakwai sannan kuma a shafi na tamanin ihin wato uku ina ganin haka ne ku shafi na tamanin da ainihin wato uku malam ya ce adillatu wujubi tiba'il kitabi dalilan da suka wajabta cewa dole ne a bi littafin Allah subhanahu wa ta'ala kalman alkitabu asali a lugar larabci daga alkatibatu ne ita kuma alkatibatu shine abin da suke ce masa aljaishu rindina ana kiran alkitabu ne da alkitabu kamar yadda muka sani cewa ba a cewa rindina rindina sai in ta tattaro jama'a da yawa haka ba a ce masa littafi sai ya tattaro wani falle ko adadi na wasu shafuka sannan ake ce masa alkitabu wannan shine dalilin da ya sa malar ya fara da cewa dubit tiba'in wato alkitab wajibcin bin abi ainihin wato alkur'ani abu ne sananne ga kowane musulmi cewa muna da shika-shikan rukunin imani guda an tu'minu billahi wa mala'ikatihi na uku shine wa kutubihi da littattafan Allah din wanda ayoyi guda biyu suka hade su ya ayyuhal ladina amanu amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malatihi na uku shine wa kutubihi sannan akwai laisar birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati fi wal kitab wan nabiyina wanda sun ce alkitab din anan wajen sunan jinsi ne an ce alkitab ma'anan ainihin wato alkutu wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa a ciki to imani da littattafai malamai sun ci akwai jumlatan akwai tafsilan jumlatan Allah madaukakin sarki ya kwadda littattafai a doron ƙasa gwargwadon adadin annabawan da ya aiko annabi a tsawon shekara 950 ya ba shi littafi amma da bai so san littafin ba ba wanda ya san sunan littafin annabunu shi ne jumlatan tafsilan kuma da ya so sani ya faɗa attaura da injila da zabura da kuma sufi ibrahim sai kuma alƙur'ani wa'annan su ne wa'anda allah maɗaukakin sarki ya so mu sani cikin alƙur'ani to dalilin saukar da ƙur'ani kamar yadda zan zo zan faɗa a hadafu da kuma dalili na yi maƙasidu da kuma a hadafu na saukar da ƙur'anin kuma mai dalilin saukar da ƙur'anin? mai dalili wannan shine abinda malamai suka yi ittifaki cewa Allah madaukakin sarki da ya saukar da Alƙur'ani akwai dalilan da ya faɗi saukar da Alƙur'ani. malam ce wa amma adillatu wujubi ittiba'il kitabi amma dalilan da suke nuni akan cewa wajibi ne abi Alƙur'ani wa sunnati da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal ijma' da kuma ijma'i sai ya ce fa'alam ka sani wa faɗan Allah iyaka Allah ya datar da mu da kai annati ba alkitabi bin alƙur'ani wajibin wajibi ne kuma wannan ba wai magana ba ce ma kana hadisin yuftara bilkitabi dalilin ya tabbata ne ta fuskan alƙur'ani ya ce ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce wa hana kitabun an zalna mubarakun ga wannan littafin nan mun saukar da shi yana cike da albarka ku bi shi wannan mubarakun a nan wadar za ka iya ganin shi kamar da siga ta ismu maf'ul dukkan fi'ilin da yake sulasi ne mazirun ala wazan fa'ala yudari insa yufa'ilu mazdaransa mufa'alatan to da ismul fa'il da ismul maf'ul da ismul zaman da ismul makan da masdarul mimi duk yana iya dauka da haka yana iya zama mubaraku mai albarka mubaraku wajen da aka sawa albarka mubaraku zamanin da aka sawa albarka mubaraku ita kanta albarka duk yana iya dauka to shi alqur'ani Allah madaukakin sarki ya saukar da shi a matsayin littafi ne wanda yake da albarka kuma kafin ya faɗi wannan maganar sai da ikoro zance a cikin suratul an'am sannan kuma yake hanzari ta fuska wannan littafin da Allah madaukakin sarki ya aiko da shi kun san dan adam Allah madaukakin sarki ya ce wa kana insanu akthara shay'in min dan adam yana da mugun tsantsagwaran bala'in musu wani duk turkatarkar da za a duniya sai an je lahira zai ci yaran da Allah shi billahi lazi abu akwai hujja akwai dalili ba kuma bai sani ba kuma ba haka karatun yake ba idan al'amari ya kai al'amari ne to lokacin ne za a ce to bakin ya yi shuru ya daina magana yanzu abin da za a yi hannunsa da gaɓoɓinsa su ba da shaida a kansa mai ifaru a gaban Allah akwai wasu yoyi guda goma da Allah yi a cikin suratul an'am tun daga qul ta'alu aslu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana to da ya gama wasiya wa'incan wa wala taqrabu ma yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda sai yace wa aufu alkaila kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wasa sai ce wa idza qultu fa'adilu walau kana za qurba sai ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkaru wannan wasiya ce Allah ke muku ko za ku yi hankali da ya gama sai ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili sai ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun sai ce thumma atayna musa al-kitaba sannan muka ba annabi musa littafi kuma littafin da muka ba shi tamaman littafi cikakki kamar can a baya sun karyata sun ce allah bai taɓa saukar da wani littafi ba akan wani mutum a doron ƙasa da allah ya tashi musu magana sai ce wa ma ƙadarullah haƙƙa ƙadari ba su girmama allah yadda ya kamata a girmama shi ba a yaushe idh qalu ma anzala ala basharin min shay' sanda suka ce Allah bai saukar da wani littafi ba akan wani mutum Allah sai ya ce musu kulka ce musu man anzala alkitaba allazi ja'a Musa a duk duniya ta san annabi Musa zo da littafi to waye ya saukar da wannan littafi wanda nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa littafin annabi Musa akwai shiriya akwai haske kuna sanya shi falle falle tubuduna ha gashi kuna wa mutane bayanin littafin na kasira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum an sanar da ku abinda ba ku sani ba da ku da iyayenku Allah sai ce kulillah thumma zarhum fi khawdin yal'abu da ya gama sai ce wa hadha kitabun sannan ya dawo maganar alqur'ani haka nan da ya gama maganar waccan wasiyar guda goma wanda da annabi aka yi magana sai aka ce thumma atina musa alkitaba sannan sai muka ba annabi musa littafi tamaman cikakke sannan alal a ahsana wa tafsilan li kulli wa hudan wa rahmatan la'allahum bi rabbihim da ya gama maganar annabi Musa sai isa ka maimaita sai ce wa hada kitabun anzalna mubarakun fattabi'u ga littafi nan mun saukar muku shi yana cike da albarka ku bi shi wallahi ba yadda za a yi al'umma ta riko da ta wulaƙanta na cikin sababin taɓewar watsi da ƙur'ani. saboda haka mafi yawancinmu sai kaga ƙwar'ani bai samun awa ɗaya cikin awowinmu ashirin da hudu ko da safe ko da yamma wani a sati in ka hada ashirin da hudu hudu so bakwai nawa zai baka na san ya fi awa ɗari domin ko biyar biyar ne ai ɗari ne ko to ga kuma wancan hulhudin kaga wajen awa ɗari da wajen ashirin da biyar sannan ga kuma wa'ancan raguwa to wani a kwana bakwai ma wallahi ƙur'ani bai da awa ɗaya cikin lokaci a kwana bakwai yana musulmi to ta yaya za a yi kuma rayuwa ce albarka ai ba zai taɓa wa bai to shi ya yasa Allah maɗaukakin sarki ta ce wa ki tabu ga littafi nan mun saukar muku zallahu mubarakun mun saukar da shi littafin yana da albarka fatta fattabi'uhu ku bi shi rashin bin qur'anin su ya haifar da matsaloli da yawa sai kuma muka dauka cewa matsalolin muna iya samun hallu ba tare da littafin nan ba bai taba yiwa gaskiya ba zai taba yiwa ba sai yake cewa wattaqu sannan ku du tsoron Allah wattaqu la'allakum turhamun sai ce me dalili an ta ƙulu saboda kada a je alƙiyama ku ce inna ma unzar likitaba ala tsa'ifatayn min qablina ai an saukar da littafi ne akan wata jama'a da ta gabace wa in kunna an jira satihim lagafi mu kuma mu iya karatun littafin su ba kakka faɗa ka aw ta ƙulu ko kada ku ce law anna unzila alaina alkitabu da mu aka saukar wa da littafi da kunna ahda minhu ai da mun fi su zama akan shirya Allah sai ce ku dan mu rufe bakin ku sai yace faqad ja'akum bayyinatun min rabbi to kuma ga shiryan nan ta zo daga wajen Allah wacce ta dace da ku sai yace faman abu lamu Wani ne mafi zalunci mimman kazzaba bi ayatin lahi irin wanda ya karyata ayoyin Allah wa sadafa an ha'ijuya ya bata baya sai yace sanadizil ladina yasdifuna an ayatina su al'azabi azabi bima kanu yasdifuna wallahi sai mun saka ma duk wanda suka juya mu ayoyin Allah baya da abin da suka yi na sakamako wanda ya dace da su to shine da Allah ya gama yake hal yanzuruna illa an yi asiyahumul malaikatu har yanzu akwai wanda in ba malaika suka gani ba to ba za su yi imani ba aw ya atiya rabbuka wa Allah ya zo da kanshi aw ya atiya ba'du ayati rabbika Allah ya ce yoma ya ati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha don ba ba imani ba faran da kula a ga ayoyin Allah kan to magana ta lalace wannan shi ayoyi da yawa wanda suke maganan muhimmancin bin ainihin wato alkur'ani da matsayinsa da darajarsa da kimarsa da kuma cewa littafi ne da ke cike da albarka wannan ayar da malam ya kawo a nan tana ciki tana cikin suratu ainihin wato al'am Allah ya faɗa banda irin wannan ya faɗa ya ce wa hada zikirun mubarakun an zallahu ga wannan abin ambatan man saukan muku da shi yana da albarka fa'antum lahu tunkirun ko mun shi yanzu wannan littafin ne kuke ainihin wato yi wa inkari kamar yadda ya faɗa cewa kitabun an zannahu ilaika mubarakun liyaddabbaru ayatihi wal yatadakkar Ulin Alba, littafi ne da yake cike da albarka shi yasa maka sha faɗa maka ce dalilin da ya sa Allah subhanahu Ta'ala ya ɗauki watan ramadan ya fi kowane wata cikin watannin Allah saboda saukar da ƙur'ani a cikinsa ne dalilin da ya sa aka ɗauki lailatul ƙadari aka ce khairun min alfi shahar saboda zaɓar daren ya zamanto shi ne daren da ƙur'ani zai fara sauka dalilin ɗauko mala'ika jibrilu a ce ya fi kowane mala'ika kima a gurin Allah saboda sakko da ƙur'ani ne dalilin ɗaukar annaba a cikin annabawa a ce ya fi kowa saboda saukan masa da ƙur'anin ne ba ta shi yasa annabi sai ya gama mana magana ya ce khairuku man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alherin wanda ya tsaya ya koyi karatun alqur'ani ya sanar da shi zuwa ga ainihin wato mutane wannan shi ne Allah ka ba mu ikon bin Qur'ani gurgudan abinda mu iya yanzu shi nan yadda muke wa karatun buku hidima da ma rabawa muka irin wannan ya zama turabin rabin ya samu wannan mutuntawa da an zauna lafiya eh ka gani yaro zai tafi makarantar buku tun safe sai a zara maimakon wannan lokacin daga aza zuwa yamma abin mu sai a kirkiri wata laifin sai a tashi wai zai fara laifin karfi daya zuwa karfe hudu in ya dawo lokacin islamiyya shine zai tafi islamiyya daga karfe hudu zuwa karfe nawa karfe shida sai ka ba ka gani a kullum ƙur'ani wannan ma faga wanda ma ya samu kenan fa wasu kwata-kwata maganan ma yi karatun addini bai ajandarsu wadda ganin suke duk bata lokaci ne ku nawa wani yara suke iyaye da ɗalibai da suke mana ko kuka wanda suke da makarantun hadda daga wani yaron ya ta'ani gaba ya kusan hadda cewa wallahi wani hamsin da biyar saura izuwa biyar ya kammala hadda shi wallahi da ya samu admission iya sai su tura shi karatu sun wargaza hadda ƙur'ana gashi nan wanda suke karantawa suna mana wannan kuka wani sai ya izu hamsin yaro saura izu goma ya kammala hadda ƙwar'ani bayan sun kasa gane cewa duk abin da yaron zai karanta a duniya na rantsi da allah masa bata ta kai ƙwar'anin ba ko shakka ba na sannan kuma bincike ya nuna cewa waɗanda yanzu akwai ɗan uwa malam faruk da ke sakkwato lokacin da yake karatun injiniyarin a jami'ar da yi wallahi da yawan ɗalibai sun ɗauka cewa ɗan arabiya ne Kuma ba su san injiniyarin yake karantawa kuma ragowar ɗalibai ɗan set ɗinsu da yan ƙasa da su in injiniyarin ɗin ya rikice gurin shi ake dawowa shi yake zauna yana karantar da su saboda mai saboda albarkan hadda ƙwar'ani sai zaman to da an faɗa abu riƙewa kawai yake hawa sun ce kawai aitin da malami ne addu'a kawai yake karatun mata san cewa albarka ƙur'ani ba a gani allah madaukakin sarki ya ba mu ikon mu gyara waɗannan matsalolin hmm? to shi ne malam yake wannan magana don haka malamai sun faɗa sun ce an bincika an gane cewa daga cikin dalilan da ya sa Allah ya saukar da ƙur'ani guda bakwai na farko Allah ya saukar da ƙur'ani ne shi ne don mu imani da ƙur'ani mu yadda shi ne an nu'umina wa narda bi an na sidiqun wa an na ahkamahu adl mu yaddar cewa duk labarin da muka gani a ƙur'ani gaskiya ne sannan duk hukuncin da kaga Allah ya zarta a Qur'ani adalci shi ya sa ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmar ubangijinka ta ce sidqan fil akhbar shi ya sa ya ce Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi sai yace wa man asdaqu min Allah hadisa a wata ayar wa man asdaqu min Allah qila wanda ifi kowa gaskiya a duniya shi isha faɗa da bakinsa mai albarka shi ne annabi muhammad yana cewa fa inna asdaqal hadisi kalamullahi zancen da ifi kowane zance zama gaskiya a duniya shine zancen Allah sannan kuma mu yadda ba yadda za a yi Allah izartar da hukunci a ƙwar'ani hukuncin ya zama akwai zalunci a ciki babu adalci shi yasa waɗannan ƙawanin wada'iyya da ake kawo wanda suka da addini wasu matsiyata kawai su tafi majalisa su zauna suna doka wai za su gyara akan abin da ya shafi harkar gado waya Allah zai zo ya ce lizzaka da misali haddal unsa yini shi ba mai wannan rigimar ciwo an raba fa a gidansa an bashi ya karɓe ba amma yanzu ya tafi majalisa yana cewa wai an yi ba daidai ba duk musulmi ya ce wannan abin ya kamata a canza shi na rantsi Allah ridda ne wannan abin arnanci ne fita daga addinin musulunci ne don tuhumar Allah da rashin iyawa ne da rashin sanin ya kamata kai da ya halitta kai kana ganin bai san abin da ya kamata ba shi kai Allah bai san abin da ya kamata ba kai kai ne ka san abin da ya kamata shi yasa Allah ya faɗa yake ala ya alamu man khalaqa wa huwa al al khabir wanda ya halitta ya fi kowa sanin mai halitta kuma ya fi kowa tausayin abin da ya halitta wannan shi wadda aka duk musulmi mutumin kirki ka kuskura duk abin da allah izartar a ƙur'ani ka tuhumci allah da rashin cewa wannan abin kana ganin ba daidai ba ne ai ba haka kamata a yi ba a ina sannan malamai suka ce abu na biyu shine an nu'mina wa nata'allama qira'atahu wa naqra'ahu mai imani da ƙwar'anin lokacin da aka saukar da shi mu koyi karatun ƙwar'anin sannan idan mun koyi karatun ƙwar'anin ya zama muna da lokaci na karanta ƙwar'anin ku duba ku gani wata hikima ta Allah ko ka haddace ƙwar'ani in ba ka tilawa ƙwar'anin akwai lokacin da za ka zo kana so ka karanta shi yana ba ka tsoro zaman ka lafiya da ƙwar'ani in ka haddace shi to dole zama kana da lokacin wasa kuma wannan Allah ya mun Qur'anin ni haka dan a kula da shi in ba haka ba wani zai yi kokari ya kokarin sa ya haddace Qur'anin da ya haddace da shi da shi illa lan salaman salama ce sun yi sallama da Qur'anin ba shi ba Qur'an sana abu na uku an na'amala bil Qur'an mu kuma yi aiki da Qur'anin mu dauko shi daga duniyar karatu sa shi a duniyar me a duniyar aiki sana abu na hudu anna alama tafsirahu wa ma'aniyahu littadabbur musan tafsirin ƙur'ani da ma'anar ƙur'ani saboda tadabburi Allah ka ji kan dattijan arziki malam Abubakar wani ya zo ya samu kasan nan Ka kaga mutum ya haddace ƙur'ani, amma furde din mushriki gashi da tilawa ƙur'ani, amma bai san ma'anar qur'anin ba Ya zo ya rubuta na Hausa yazo ina larabci raddul azhan ila ma'anar qur'ani lokacinsa ne ake samun matasa suna iya jan ayin ƙur'ani su fassara amma wa'annan malaman na bid'a ina mu akwai malaman da suka karantar da mu daga karatun fiqh sai karatun lugha kawai muke yau sa albarda saboda ma su su dan darani su za ka yi an ce ba kai ba karatun hadisi saboda karatun hadisi sun ce gaddama yake sa haka suka ce aya ma cikin ahalari in mun zo tsallake ta ake ba a fassara wallahu wa rasuluhu a haƙo an yurdu in ce a ce ina ai ba mu kai matakin mu gane wannan ayar saboda sai mun iya nahawu sai mun iya balaga sai mun san mandiki kala rawi an ce mandiki ya ci a ubanka ne mandiki a sannan za ka gane aya haka ake to ba yadda za a yi tasirin qur'ani i zamanto gurin karatunsa da wanda isan ma'anarsa da wanda bai san ma'anarsa sannan ba za ka iya sanin wato ma'anar ƙwar'ani ba mai zirfi sai idan Allah ya baka hazzu a lugar larabci wani abin kawai karanta za ka yi kauce ba za ka san dalili ba kuma na sha buga misalai a wa'annan kwanaki na ce dukkan kalmar da kaga an yi amfani da ita a ƙwar'ani tana iya baka ma'ana iri ɗaya in dai tsarin ginin kalmar ya canza to ba ma'anarsa ɗaya ba na ce yanzu ban imar da zaujatu mu a hausa an manzo sai mu ce imar atum. mata zaujin ma amma a larabci wallahi suna da bambanci imar atum daban zaujin daban suna da bambanci kamar Kamaltu da atmamtu in manzo za mu fassara al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum sai mace a kamaltu an cika a Tumamtu an cika amma a larabci akwai bambanci tsakanin a kamaltu da a Tumamtu. suna da bambanci ba ɗaya ba ne a yaren larabci to irin waɗannan kalmomin in ka a ƙwar'ani suna nan su yasa da a wani guri da na yi ɗa'in karatu majalisi ne na ɗalibai na ce ayar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin suratun namli maganar annabi Suleimanu da Allah maɗaukakin sarki yake cewa lokacin da wannan ɗan saƙon izu ko yake cewa falon ma falamma ja'ahu min yace qala atumiddunani bimali ko fama atani Allahu khairan atakum bal an antum ta tafrahun to cewa sai qala atumiddunani yanzu za ku zo ku nuna min za ku min baiwa bimali sai na ce wannan kalma na atumiddunani fi'ilun ne mudari wanda nunin ta farko ita ce nunin raf'i nunin ta biyu nunin luqaya ce idan ka lura da ka ga akwai kasara da aka yi wa nunin ta biyu wacce akwai alama ta ya'ul mutakallim ma'azufa qala ne babu ya'ul din bimali fama atani Allah khairun mimma ataku sai na ce wallahi sai dalibi kwararre a gidan sanin larabci da kuma sanin usulubi na ƙur'ani wajen magana za ka gane menene dalilin da ya sa kalma ta farko aka hazzafa maf'ulin bihi ya'un din sannan aka yi kasara ishara zuwa gare ta amma abin da izo gaba fama ataniya Allahu ai ataniya shi ma a kunin lukaya sannan ya'un din da aka kawo a matsayin maf'ulin bihi muqaddam aka yi mata nasaba kuma aka fito da shi fili to menene dalilin da yasa nan famaraniya a kawo ya'un a matsayin maf'ulin bihi a fito da ita sannan a yi mata nasara? can menene da yasa maf'ulin bihi din a hazzafa ta a yi mata kasara mai dalili akwai dalili ba haka kai qur'ani yake ba liyadabbaru ayatihi kenan wal yatadhakkar ulul albab wannan shine abu na biyar an na alama. don mu sani wani dawiya bihi mai magani da ƙwar'ani dole mu yadda a cututtukan da duk duniya ba wani likita da yake da hazo a kansu sai ƙwar'ani sannan abu na shida malamai suka ci an na tsulubar isti'azata minhu mu nemi tsari da ƙwar'ani sannan abu na bakwai ci an nu'mina wa nabda anna Allah azza wa jalla ya takallamu mu yadda cewa Allah yana magana idan mun yadda cewa Allah yana magana to dalili ne cewa akwai Allah ɗin? domin wanda babu shi ba yadda za a a ci yayi magana ba zai taɓa yiwa ba wanda Allah ya tabbatar wa da kansa magana a ƙur'ani wa in ahadin min al-mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam lahi. afa tatma'una an yu'minu lakum qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Musa ولما جاء موسى لميقاتنا wa kallama الله Musa. ta kalima yuriduna an yubaddilu kalaman lahi duka wannan ya tabbatar da cewa Allah yana magana magana da ta dace da shi subhanahu to da mun yarda cewa wannan magana ce ta Allah to dole mu yarda akwai Allah dan wanda babu shi ba yadda za a ci yayi magana to sannan bayan sababin to menene ahadafu manufar da ta sa aka saukar da Qur'ani akwai manufa ta farko wajen saukar da ƙur'ani shine tafsihul aqidati wat tauhid dan a gyarawa mutane su mara kyau daga bautar wani Allah zuwa bautar Allah shi kaɗai, kar a haɗa shi da kuwa shine ahdafu manufa da ta sa aka saukar da Qur'ani wancan sababi wannan manufa sannan abu na biyu tawjihun nas ila husn ibadatillahi wato fuskantar da mutane zuwa ga kyakkyawar bauta ma Allah kar a haɗa shi da kuwa. mun sha bayani cewa kishiyar nan ba mai santa in tashi da karatun nan ka tafi gida inda ya kamata ka zauna ka ga wani garjejin ƙato a zaune yana cin abincin ka tana mai tausa tana mafi fita a nan fa an yi shirka da mai gida shi ma layin hifiru ba zai yaje ba sai Allah ya halicci ka kai kaɗai ya kawo ka duniya ya ce ka bauta mai shi kaɗai kar ka haɗa shi da kowa wani ma fiya ta nanata wai Allah ɗaya wai Allah ɗaya to kakka bauta mai shi kaɗai sannan abu na uku shine kitabu hidayatul lil muttaqina alqur'ani littafin shari'a ne ga masu tsoron Allah sannan abu na hudu ikrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur mafitar shine a cire mutane daga duhu zuwa ga haske kamar yadda Allah ya ce kitabun anzalallahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil al hamid wannan shine sannan abu na biyar shine tabshirul mu'minina bil ajr wal masuba shine awa masu imani bishara cewa Allah zai basu lada da sakamako wa wa'idul lil kafirin bil azab sannan ƙur'ani yana kyacewa ga duk kafiri da azaba shi yasa yace inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru al mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما سنة أبن الشدع أقول تكريم الإنسان وتشريفه كرم أن أدب ده متن تاشي القرآن يا الله يفتح من شوال قد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تبديلا yadda Allah ya faɗi yawa ɗan adam karanci ka kalli tun daga tsarin cin abincinsa sai ka sarrafa ka gyara ka cire abin da zai maka amfani abin da ba zai maka amfani ba ka kawar da shi gefe ka duba dabbobi ka gani waɗanda suke farauta da sun kama abu da baki kawai za su kama su ci maganan wasu gyara abin da zai musu amfani su a ina bai yiwa sannan ɗan adam Allah yi masa takrimi da ya ce utulil insanu ma akfara min ayi shay'in min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila thumma amatahu sannan in ya kashe shi sai isa a makabari kuma ko da dan adam din ba musulmi ba bane in mutu yana da haƙƙin a yi masa jana'iza a rufe shi Allah bai yadda ba shi yasa ko ga annabi ya hana musula gawa ta mutu a yi ne a datsai mata hannuwa ko a datse mata wa kafafu ballantana konawa addininmu na musulunci amma yau an waye gari ɗan adam da kima saboda rashin sanin ƙimar ɗan adam annabi ya yi magana da bakinsa ya ce wannan wutar ba wanda zai yi azaba da ita sai Allah a uhudu ne ba aka kashe sahabbai mutum saba'in ciki hadda ban annabi sallallahu alaihi wasallama irin na hamza yana kallo an wasu sahabbai musula annabi ya ce su yara ma Allah ya ce wa in uqitum fa misli ma utubtum min sai ce wala in sabartu huwa khairul kuma annabi iya hakuri da ya musular ba wannan faɗi yana cikin takrimi na ɗan adam amma mu yanzu an waye gari ba wai dan adam ɗin da i mutu ba ma ake a'a da ransa za a zo a tare mota mutane na ciki a cinna mata wuta Ɗan adam su ya ƙone Allah duk waɗanda suka wa mutanen nan azaba Allah kai masa azaba sama da wannan kafin su fi duniya gani annabi ya hana ya ce wannan wutar ba wanda zai yi azaba da ita in ba Allah ba amma yau an waye gari ku kalli yadda ake an ji an ce can Abuja wani wani supermarket ya kama da wuta an ce mutane sun je suna ta kwasar ana sata ku eh haka aka ce ana sata a can gobara ta kama da wuta to yanzu su kalli halin da ƙasar nan take ciki kafin su ƙara kuɗin man da suke so za su ƙara ba su san wani bala'i kuma za su jefa ƙasar ciki ba mai yana ɗari da nawa yanzu da cin da wani abu suna so su mayar da shi ɗari uku da ko ɗari hudu da takwas kuma suna so su ce wai ƙasa ta zauna lafiya haka in wani yana ganin wa'ancan sun yi sata mu mu ce abin da suka yi daidai ba ne cin kuɗin mutane ta kowane hali bai kamata ba haram ne ko daidai ne ba daidai ba ne haram ne amma kayan su ba market ɗin kam ɗin an sace shi gaba ɗaya to a najeriya akwai wanda ya cin miliyan ɗin kayan su ba market ɗin na mutane ya kwanta a kansu haka ne ko ba haka man yanzu ranar da nake tuna ma wani hotunan da muka je shinkafa sanda muka je shinkafa muka yi wa'azi ina ganin an ce mun tutar da ko sabin ne ko sabintin ne ba da kai muka je malamin ta ka tana zo mu shinkafa yanzu ka tuna ka ga yadda shinkafa ta koma ne ba zaman lafiya wannan wa'azin ba zai yi to ko a lokacin da muka je akwai asibitin da aka mamu labari da daddare an ɗauko wani mai da lafiya aka zo aka kwantar da shi kan gado ba sani ba shi akwai katuwar kunama a kan gado aka shimfaɗar da shi kunama ta dinga gantsara ma cizo ana suwa ai zafin raɗaɗi ne yana ta zuba ko da aka zo aka ɗaga shi harbin kunama ya riga ya ci ƙarfinsa ba yadda zai wannan fa shi ne abin da ya fa kasar da abin da mutum miliyan ɗaya za su rayu ko mutum miliyan goma sai wani matsiyaci ya kwashe shi kaɗai ya je ƙirar da ciki ya kwanta sau wayan can barayi ne masu saka kayan gobara to akwai jibga-jibgan barayi sama da su a ƙasar nan yanzu ku duwa fa ƙididdigar da aka yi fa ƙasar da take da mutane sama da mutum miliyan 200 kun san cewa ƙididdigar da aka yi adadin 'yan sandan da ke najeriya kakaf ba ta kai mutum 500 ba yaya za a yi a samar da tsaro a ƙasar da take da population na mutane sama da mutum miliyan 200 amma ba ta da jami'an an sanda da suka kai mutum miliyan 1 yanzu wannan adadin a ce ya kamata a ce mafi karanci kasar da take da jami'an adadi population na mutane mutum miliyan sama da 200 ya kamata a ce a cikin miliyan 200 tana da adadin jami'an tsaron da sun kai miliyan 10 eh? sama ina wasu matsiyata ne in an taro kudin sai su tara hanya sai su karya gada sai su hana kudin gangarowa to da aka yi mutum ya daki saman to ya dawo in ya daki saman kasan kotu ya koma ya ki saman shi ne adalci to da aka na kasa su ji tsoron allah su ma na sama su zuwa su ji tsoron allah masu jibga jibga sata su bari sannan sai a yi magana ga masu karamawa karamar sata ba ka ake yi ba Allah ya samu dace to wannan yana ciki sannan abu na bakwai ta haqiqus sa'adati dunyawiyya wal ukhrawiyya tabbatar da arzikin dan adam duniya da lahira sannan abu na takwas shine at-ta'abbudu bi tilawatihi bautar da mu da karanta qur'ani shi yasa qur'ani ne kadai yanzu zaka iya zauna bayan isha kai ta karatu har asuba bayan asuba an yi sallah ka gaji ka koma kai kwanta bayan ka tashi ka tsora ka ci gaba sannan ka sauke ka sake dawowa ka sauke babu abin da zai dame ka a taabbudu bi tilawati wannan suna daga cikin ahdaf na saukar da qur'ani din Allah ta'ala ya samu dace magana da ta shafi qur'ani da falalarsa da sa tana da tsawo da gaske gaske mu koma mu ci da karatu a littafi mu je mai malam ya ce to sai ya ce a ah, wa sunnati a cikin sunna kuma قال صلى الله عليه وسلم النبي يأتي إني تركت فيكم واعظين لا تفزنبا مك واعظي قدابي لن تدلوا ولا كبت بما تمسكتم به ما مسكن ذاك يرقود ناطق وسامت akwai wanda yake mai furici akwai wanda yake shiru fannatik wanda yake furici huwa alqur'an wasamitu almautu wanda yi shiru din shine mutuwa da shi ne shine annati ko to wannan hadisin koda bai inganta ba ta fuskar sanadi to ma'anarsa ta inganta saboda wasu hadisan da wasu ayoyin tunda ai mun kawo aya yanzu Allah ya ce wa hada kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'uhu to kaga alqur'ani kenan hadisan da suka tabbata kuma da yawa wanda annabi ya ce abu sunnarsa suna nan da yawa da kuma qur'ani sannan kuma mutuwa dama ai wa'azi ce ko ka ƙi ko ka so nan cikinmu ba wanda zai lissafa kakansa na biyar a ɓangaren uwa ko ɓangaren uwa duk wanda ka samu baban sana'nan nan ta da wuya in baban baban sana'nan nan in baban sana'nan nan da wuya idan baban baban na nan wunan shaida ne akwai mutanen da wani lokaci in ana karatu an da ba a yi sallah ba wani nan na gare za fi shance ya eh, haƙuri wannan karatun da ake na lokaci ne na ce wata rana wallahi sai ka zo ungo su ba kai ba ma wanda ma ya san ka ba san shi ba kuma a hankali wasa-wasa mutum nawa ne ana karatun nan a hankali a hankali da da su ake zama inda sai dai mai musu addu'a kawai mutu Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama to wannan kuma yana zuwa kan kowa shi yasa Allah madaukakin sarki da ya kawo maganar yan aljanna abin da zai faru cewa jannatu adnin na fi fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha 'alim wa su ci alhamdulillahi alladhi a 'anna al-hazan wadiya ta tabbata ga Allah da ita fiyar mana da bakin ciki inna rabbana lagafurun shakur saboda ubangijin mu abun godiya ne allazi ahallana wanda ya saukar da mu daral muqamati gida na zama kuma ya saukar da mu ne min saboda falalarsa ka isa ka shiga aljanna ne in ba da falalar Allah ba in kana ganin kayan aiki ji yadda kai aiki ni'imar ido ko in aka ɗauko ta aka auna da aikin da kai ai ciko su ya biyo la ya masu na nasibin wa la ya masu na lugu da ya gama su yi ce na kafaru lahum naru jahannama la ya kuda alayhim ka ya mutu wanda suke kafare su kan suna da wutar jahannama layi kuda a alaihim ba dama a yanke musu hukuncin mutuwa ba fayyamutu fa'ul ɗin fa'us sababiya ne ballantana ma mutuwar isabbaba musu mutuwa wala yukaffafu alhummin min ha ba za a sassauta musu azabar ba Allah sai ce kazalika najzi kulla kafu sai ci wahum yastarikhuna fiha za su dinga ihu a cikinta kuma dama da ka shiga wuta Allah zai ce isbiru aw tasbiru sawa'un alaikum ko kai haƙuri ko kada Allah sa ka kai haƙuri jiɗe ne ba abinda za ka yi Allah ya ji tausayinka ba za ka yi ihu ba ka yi ihu ka cika jahannama da hayaniya a ce kai wannan ya cika rashi ko tausaya mai oho ba za kuma a sa ka wuta ba mutum ya koma gefe tun da aka sa shi ko tari ne ba a ce kai wannan ya kamata a tausaya mai saboda ko ya cika dauriya wallahi ko kai dauriya ko kai raki duk ɗaya ne wallahi shi yasa Allah ya ci isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum duk ɗaya ne shi yasa ya ce wa hum yasriquna fiha za su dinga ihu a cikin ta suna rabbana akhrijna Allah ka fito da mu daga wutan nan na amala ghayra rabbana akhrijna na amal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah za mu aiki wanda ba shi muka yi kawo mu wannan lokacin wannan wajen ba Allah zai ce musu awalam nu amirukum ashe ba mu rayar da kuma ma ya tadakkaru fihi man tadakkar rayuwar da jin mai tunani a cikin ku ya kamata a ce ya yi tunani ya ba Allah ka rayu shekara arba'in arba'in da biyar hamsin da biyar sittin har ma an ɗebe maka uzuri ka shiga fita daga sittin ka tafi saba'una galibin wanda suka kawo ƙasar nan matsala za ka ga amfani suka yi da matasan amma ba matasa ba ne shi dan adam lokacin da shekaru suke zuwa masa yana barin shirin barin duniya to lokacin kuma gurin duniya yake karuwa a ranka lokaci ɗaya ma ya tazakkaru fihi man tazakkar sannan lahiran nan kai baka gina ma kanka ita wani ne zai gina ma ita bayan baka yaudarar kanmu muke walakar Allah ya ana maka lokaci na rayuwa kai baka gina lahirar da kanka ba kana jiran cewa bayan baka wani ya gina maka lahirar wallahi ba zai yi ba inda ka tashi ka gina ta ka tashi ka gina ta yasa na faɗa kwanan nan a wajen wata sauka na ce duk wanda ya mutu idan muka je muka kai shi makabarta muka dawo sai mu ce wani ya riga mu gidan gaskiya ba ka muke cewa ba ala gidan da muke ciki kowa ya san ba gidan gaskiya ba A kora ra'azin da za a bar gidan da babu tabbas za a taba gidan da yake da tabbas to kai kokari ka tuttura kayanka gaba daga gidan da babu tabba zuwa gidan da yake wa gidan da yake abokantaka ta gaskiya ma wahala yake da shi eh? gidan da yake duk yadda kuka shaku da mutum kuke da alaƙa da shi kake jin daɗin zama da shi wata rana sai ka bar shi ya bakka a shi ne abin da shabullahi ya faɗa lokacin da ya rubuta waƙa ta rasa da malamin mustapha da su cewa anar iwa uka id araka daru bi fi'aliha min annaha gaddaru lokaci ya yi da ya kamata ka koma ga Allah in araka daru lokacin da wannan gidan na duniya take nuna maka bi fi'aliha da yawan aikin da take yi min annaha daru cewa ita mai yawan tadda alƙawari ce yace daru gidan da kana ji kana gani ya mutu biha habibuka babban masoyinka zaka ga ya mutu sai yace to kada ka nemi farin ciki na dindindin bidari a gidan da yake safuha tataccen ruwanta ma a kadaru gurɓatacce ne kada kai haka yake lakin na hada lam yakun bid'an bi haqaji ma fiha qablahu al-akhyar sai yace wala sawfa tamdi mislahu wa tazuqu ma qad zaqahu al-akhyar wal ashrar kai ma zaka wuce duk abinda wani ya dandana kafin kai mutumin kirki ko mutumin banna kai ma sai ka dandane shi tunda Allah ya kashe kowa yace kullu nafsin za'iqatul maut mutuwa tana da azzau tana da as tana da ɗanɗano kuma tana da mai waje as-sakaratul mauti bil haqq wal haqqu annaka tamut wallahu hayyul la yamut waje as-sakaratul mauti bil haqq wal haqqu annaka tara inda mautika mala'ikatar rahab aw mala'ikatul azab gaskiya shine lokacin da zaka mutu zaka ga mala'ikun rahama ko mala'ikun azaba shi yasa duk yadda wani ima Allah Allah daidai ita da shi wajen tanadin da ya mai inna rabbaka labil mirsal in ka yi kirki ya turo maka wannan shi tsafi na shida in ka yi tsiya ya turo maka da wannan zi'ati garda ya rage naka shi yasa Allah ya gama magana ya ko man amila salihan duk wanda ka ga aikin kwaye to kansa iyo to shine annatiqu wastamitu shi yasa Allah zai ce awalam nu amirukum in zama maraya ko rayuwar da ma ya tazakkaru fi man tazakkar ba rayuwar da duk mai tunani a cikin ku ya kamata a ce ya yi tunani wajen akumin nazi kuma ga mai wa'azi ya zo muku annabi sallallahu alaihi wasallama mai wa'azi ne inna ka shahida mu mubashiran wa nadhira shi yasa a surar haka yi fada yace inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa kala fiha nadhir ba wata al'umma da muka kare ta da ba a turo mata wa'azi wa'azi ba sannan wada a kuma nabi mautul ahal wal ari mutuwar yan uwa da abokan arziki eh shi ma wa'azi sannan canjawar gashin dan adam ka faka shi bara a suka min nazirin yugalibu launuhu launas sawadi dan ka baki ne yanzu amma Allah na ana maka shekaru sai ka ga farin gashi ya fara fito maka a hankali a hankali duk wanda tijar ka gan shi a nan gurin gashin safari ya yawa an yi lokacin da ba fari ba ne baki ne a hankali farin gashi fara fitowa ana nan ana nan sai ga ya zama biyu uku hudu har ya zuwa to da kaga farin gashi ya fara fito ma to yana faɗa maka akwai tafiya a gaban ka ka shirya yugalibu yugalibu launuhu sawari wal wal da kuma ijma'i lin lin iqadihi ala zalika saboda kulluwarsa akan wannan ajallatu wujub ittiba'i sunna yanzu malam ya gama da qur'ani ko to kuma dalilan da suna da yawa <laughs> dan magana kan qur'ani na yi ta a karatun da ne na unguwar dosa na tsawaita kwarin gasken gaske abin da yake da alaka da qur'ani mutane suna iya neman laktocin su ji adillatu wujub ittiba'i sunna wakazalika haka nan wakazalika ittiba'i sunnati haka nan bin sunna yajibu bil kitabi ya wajaba shi ma da littafin Allah ne qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce mana wama atakum ar-rasul fakhuzuhu duk abinda manzon Allah ya zo muku da shi daga gurin Allah to ku karbe shi wama nahakum anhu fantahu abinda kuma annabi ya ce ku bari to ku bari da ya gama baya su wata ƙullaha ba inda Allah a ita ku tsoron Allah Allah uku ba su da tsanani ta sai yan ƙala ƙato suka ce ai ana maganan rabon ganima ne ko ko fai'u ma fa Allah fa ala rasulihi min ahlil qura fa lillahi wal rasul zul qurba wal yatama wal masakin kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i sai suka ci to wa ma atakum rusulu abinda annabi ya baku na kuɗi lokacin da zai rama ganima ko fai utufa kuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wanda sun manta uslubin qur'ani ita ma siga ce ta umumi in annabi zai raba dukiya ta fai ya baka ka karba to amin babu aula in yi maka wa'azi ka karba ne min babu aula ko muna da abinda ake ce masa qiyasul aula idan Allah zai zo ya ce wajen maganin iyaye zai ce fala ta kullu huma mai uffin wala tanharhuma ai ba cewa kada ka dake su ba kakka kwada baban kamari uffin yace kakka buga musu tsawa idan an hada ka fadar wannan kalmar kakka fada musu ai wacce ce sama da wannan ita ce min babu aulakar a fada musu idan manzon Allah zai dauki abu ya raba na fai'u ya baka ka karba to abin da ya fi wannan kima shine min babu aula in yace maka kai kai in yace maka kai ne ka bari shi yasa mun sha faɗa Allah madaukakin sarki a Qur'ani da ya tashi saboda ya san zubin da iwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai bi yawaita cewa abu a so manzon Allah ba wannan ita ce rigimar da muka ce da bid'a da maganar da malam Jafar i e, Allah ya ji kansa suka juyar da ita suka ta ba ta muguwar ma'ana wanda wannan maganar mun riga mun warware ta a ilmanci sada mun faɗa mun ce kowane mutum da kaga ana san shi to akwai dalilan da yasa ake son shi wani yana da gaskiya ne ko wani da amana wani yana da ilimi wani ya iya magana wani yana da haƙuri wani yana da kyauta wani yana da cika alƙawari wani kyakkyawa ne ba su bane irin ɗabi'u to idan ka ɗauki kowane mutum a duniya da ita da ƙwaya ɗaya wanda saboda ita ne suke son idan ka ce za ka yi muƙaranin nashi da na annabi muhammad za ka ga nashi ba su cika ba ba su da kamala amma in ka ɗauki na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ka ga na annabi sallallahu alaihi wasallama suna da kamala ƙwarai Allah ya san zubin da iwa annabi a ƙur'ani shi yasa bai matsa cewa a so manzon Allah ba sai ce kawai abu annabi sai kawo aya guda ɗaya a cikin suratul tauba sai ishara wajen ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqina Allah ka ji kan alfaza da yake ta hubbun nabiyya uhibbun nabiyyi al-hashimi muhammad sai a ajallal wara za zatan wa aslan wa mahsida wa atyabahum nafsan wa atwalahum yadan ataba lahu ar-rahman nashtan wa mawlidan fama zala mimman khalafa al-haqqi wa mimman khalafa al-haqqa yabra'u yace uhibbun nabiyyi al-hashimiyya ina san annabi dan kabilan nan ta banu hashim waye wannan sai ce muhammadan muhammadan annabi muhammad sai ya ce a jallal wara zatal shi ne mafi cikatta da ke wajen zafi wa asalin da kuma asali inda ya ainihin wato taso wa asalin wa mahakidan asalin inda ya taso ta fuskar ainihin wato asali da kuma garin da ya taso sai ya ce wa asiyabahum nafsin shine mafi tsarkinsu wajen rai wa wani lahum yadan kuma shine mafi dogon hannun mutane wajen kyauta yace ataba lahu rahmanu Allah ya dada ga annabi nash'an tasu wasa wa maulidan da inda aka haifa annabi shi yasa yace to tun daga nan sai in tofa ma zala mimman khalafa al ga duk mutumin da ya zama yana saba gaskiya annabi ya gusu ba yana barranta daga gare shi sai yace kai ala kulli fannin faddala Allahu fannahu akan kowane fanni fa Allah ya riga ya fifita fannin annabi Muhammad bi an farrada dinal qawima wa sannahu Saboda annabi ya ya farlanta addini ya sunnanta shi yace faqad safa insal khalqi turran wa jannahu annabi ya shugabanci mutanen duniya da aljanu sai yace a in nazaran ka saki dubi da so ta alam zaka sani wato a in nazaran ta alam a in nazaran fil khalqi ta alam bi annahu ka ahmad lam yusha wala huwa yusha a in nazaran ka sake dubi da kyau fil in inda cikin halittun Allah ne ta alamtu na cewa bi annahu yadda al'amarin yake fa ka ahmada kaman annabin zabi lam yusha Allah bai halicci irin sa ba wala huwa yusha kuma Allah madaukakin sarki ba zai halicci irin sa ba anan ainihin wato gaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka wani wajen da ya faɗi irin wannan maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ke yin wata magana cewa mala'ikatun rahman mala'ikun Allah mai rahama qalil bi sun yi magana sun faɗi falalar annabi Muhammad sai ce wa hannat sun yi begen haɗuwa da annabi kama hannat habibul waslihi kaman yadda ka san masoyi yana begen ya haɗu da wanda yake so sai ya ce haramun alal ayyami ijadu misli ba zai taɓa yiwa ba ga kwanakin duniya da irage ya samar da wani mutum kamar annabi muhammad ba zai taɓa yiwa ba sallallahu alaihi wasallama da duk wannan yana daga cikin abin da ya faɗa wani gurin ya ce a rusuli yanzu a cikin manzanni na allah ba cikin gama garin mutane ba ma man bil hashimi yushabbahu wane ne wanda ya isa a kamanta shi da ɗan ƙabilar nan ta banu hashim annabi muhammad waye shi sai ce haramun alaihin naru a ahabbahu duk zuciyar da ta so annabi da gaske ba irin wannan sannan hayaniya ba mutum ya ce maka shi masoyan annabi ne a babin karanta wa annabi kaga annabi yi nan shi yi nan a ce masa annabi ya faɗa abu wani shehi ya faɗa ya kwammace gari a ƙaryata annabi da ƙaryata shehinsa kuma gobe izo i cika mutane baki cewa shi masoyin annabi ne kawai sun zo sun mai da san annabi daga kiɗa da waƙa sai rawa shi ne san annabi sai biki ko kuwa to ba irin wannan ba a'a san annabi ta hanyar ɗabi'ar da ya dace wacce ya karantar da san duk abin da yake da alaƙa wanda ba suke cewa su masoya annabin ne ba su ne za a zagi matar annabi a zagi abokan annabi kuma sai ga suna sassauci wanda ya zagi matar annabi da abokan annabi shi yasa yace rasulun karimun ma asaqattu rabbahu manzo ne mai karamcin da ɗai bai taɓa saɓa wa Allah ba shi yasa yace uiddu li ahwalil qiyamati na nayi tattalin san annabi da tsoron tashin alkiyama gobe sai yace fali wa hazbi fali minhum malazun wa malja'u ta irin waɗannan wuraren da ya faɗa suna da yawa wanda ya faɗi ya yaba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ana nuna min cewa kamar lokaci yi ko to wani Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu sake kawo irin waɗannan abubuwan na ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu faɗa sannan mu kawo adadin ayoyin da alkur'ani Allah ya dinga cewa abu annabi sai mu ɗauko kamar yadda wata take cewa ƙalat wa ƙada sa'alat hali a ha sun haɗu da wani ta san cewa abokin wanne take so ne sai ta ce billahi sif wala us wala tabibi kai abokin wani ne na san ka san wani na so na ce dan Allah sai min ya wani yake so na to shine da ya tashi zai bata amsa yace wallahi wani yadda yake bala'in sanki da yadda yake miki biyayya da zai ji kishi kishin da daga nan yana iya mutuwa in bai sha ruwa ba kuma ga ruwan an kawo inda za ki ce mai karya sha ruwa wallah zai haƙura ya fasa shan ruwa yadda ya mutu saboda yadda yake bala'in sanyi a gani to Allah ya sa mu dace malan shanu na ba wani sako eh sai dai addu'a ko to abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ta'ala ka yafe mana wannan ƙasa Allah ka zaunan mana da ita lafiya kuma lallai abinda suke tunani yawa na su ƙara kuɗin man fetur irin wannan ƙarin to abu ne da zai ƙara hargitsa ƙasan nan dama a hargitsa take ko to muna musu addu'a yawa duk wanda suke mulki da waɗanda suke yi na yanzu da waɗanda ma za su zo nan gaba Allah maɗaukakin sarki ya ba su ikon wajen yin abin da ya dace amma lallai ƙasar nan tana buƙatar addu'a kuma tana buƙatar wato shugabanci na gari wanda zai daidaita al'amura Allah maɗaukakin sarki yadda ka cincinin nan suka fara a mu, to Allah ka sa a mu za ta kai ƙarshe mu addu'ar da muke yi kenan Za ka wa bi hadal kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh